ya zaunar da mu lafiya akwai matsala ta gashi wanda mata da yawa suna ta tambaya a kanta kuma shi wannan matsala ta gashi abubuwa ne da dama da suke assasa shi kamar yadda muka faɗa akwai ciwon anta yakan sa gashin mace ya dingi zubewa in dai mace tana da matsala a antarta to wani lokaci za ta ga gashin yana zubewa so amma wannan muna magana ne akan abin da ya shafi amosani na kai kaikayin kai kurajen kai wato wato me ake kira dandruff na kai zaka ga wani lokaci gashin yana ta ciccinyewa ko yana gutsutsurewa ko kuma yana ɗebewa kamar an sa wato aska an yashe gurin to in dai amosani ne wanda ya shafi sanyi kenan domin na gaya muku sanyi yana da resussuka da dama wanda kala kala an aka fara gaya maka sai kai mamaki to da wanda take fama da wannan matsala na zubewar gashi ko kuma cinyewar gashi ko ƙaiƙayin gashi to ga wani abubuwa guda biyu rak da za ki amfani da shi ya zamanto kina wanke kanki da shi in kika wanke kika wanke in kika sa shi kika caccakuɗa shi kika bar shi don minti biyar a kanki sai kina iya sa shamfo da duk wani mai da za a wanke kai kuma ki wanke da shi amma shi ne dai zai zamanto mafitakin farko wannan ruwan na wanke kai ne ya za ki amfani da shi shine albasa za ki samu albasa wadda muka sani ba babba ba sosai yar madaidaiciya sai ki ɓare ta sai ki yayyanka ta kina iya jajjaga ta ki matsa ruwan amma in za ki jajjaga sai kin sa ruwa kamar ƙaramin kofi sai ki jajjaga ta ki jajjaga ta in kina da turmi in kuma blanda ne irin na zamani wanda ake yanka a zuba sai a zuba ana son ki dan kina iya sa tafarnuwa ko kwara ɗaya ce cd ɗaya kenan siyi ɗaya sai ki jefa ta a ciki sai ki markaɗa ki sa ruwa sai ki tace ruwan wato ya'ani ki matsa ruwan ruwan sai ki same shi a wani kofi daban sai ki aje akwai basilin wato wanda muka sani bluebird yana nan zaki gan shi a zan sa hoton shi in ban manta ba to shi zaki samu cokali biyu wato karamin cokali sai ki zuba shi a cikin wannan ruwan albasa sai ki dama sai ki dama to sai ki zo ki rika ɗiba shi kina sawa a kanki kina yayya mutsawa kina sawa wannan haɗin na lokaci ɗaya ne haɗin wannan na lokaci ɗaya ne to in kika yi wannan shi kenan idan kika shashafa shi ki bar shi ki kamar minti goma sha biyar alabashi sai ki zo ki samu wato duk abin da kike ganin zaki iya wanke kai da shi sai ki wanke haka zaki ci gaba da yi in kika yi yau gobe ki yi akalla ana son kai sati biyu kina yi sai ki bar shi haka sai ki ga abin da Allah zai yi idan bukata ta biya walillahi alhamdu idan kuma aka ga har yanzu da saura za a iya ci gaba ina fatan za a gwada kuma ku rika saurara da kyau abubuwan da muke faɗa kuna yi kuma kun yi ku ɗauka don girman Allah ku tura ma 'yan uwanku su masu aikata muna muku fatan alkhairi kara manta da subscribe da sharing da comment ma'assalam